أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين باهك ينقى مسلمي السلام عليكم wannan marici na laraba ya دي دي da yau 20 daidai ga watan uku watan rabi'ul awwal na hijiran الله Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka koma shi Madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da 23 ga watan biyu na Bature na shekarun haihuwa Annabi Isa shekara 2011 muna cikin darasin wannan littafin mai albarka sharhi na usuli sunna na Imam Ahmad wanda yake sharhin da Shakrabi ne a wannan garaji ta Al-Salisu mai seji a gabacin gidan koko a birnin Maradi daga cikin darsan da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar Maradi wanda yake wannan darasin namu na yau shine darasi na uku insha Allah muna shahitar na littafin ko inda mun shigo inda malam ke cewa kullu bid'atin fahiya dalala dukkan kowace irin bid'a to bata ce yace wannan magana da Imam Ahmad yayi shi Shakrabi yace akazaha min al-hadith Imam Ahmad ya karbo wannan magana ne daga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shine hadisin da annabi yace iyyakum kuma muhdathatil umuri fa inna kulla muhdathatin Ya yace ku yi kasheri da kagaggen al'amura da aka kago su da sunan addini ku sani duk abin da aka kago da sunan addini to bid'atun bid'a ne wa kullu bid'atin dalala dukkan ko bid'a bata ce ma'ana mabucin ta batacce ne ya yace fa kullu bid'atin saghurat aw kaburat dukkan bid'a shin ƙarama ce ko babba hiya dalalatun ita dai bata ce la shakka babu shakka yace wa man qala ghaira hadha duk wanda ya faɗi maganar da ba wannan ba kada khalafa an-nassa al-wadiha al haqiqa ya saba ma nassi wanda yake qarara yake bayyane ba wani kaufin komi khalafa hadhihi alkulliyata ya saba ma wannan kulliyar da annabi ya ambata cikin hadisin allati ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulli yadda manzon Allah ya ambata cikin hadisi ne yace dukkan bid'a bata ce wa kana yakatubu biha fi jillu khudubi kudabihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana huduba yana ambatan wannan kullu tace ya dukkan bid'a bata ce a cikin hudubobin shi cikin jillu din shi ma'ana mu'zami kudabihi mahi yawan hudubobin shi yakan yi huduba wato da wannan jimla yace dukkan bid'a bata ce au kulliha ko kuma dukkanin ma hudubobin shi yakan maimaita wannan jimla sai ya ce amma ba'ad ya ce amman ku saurara ku fa inna khairal hadisi kalamullahi wa khairal hadayi hadayi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatu wa kullu muhdathatin bid'atun wa kullu bid'atin dalala haka yake fada da cikin hudububin shi yace lalle mai alherin zance magana Allah mahi alherin karantarwa mahi alherin shari'a shirira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mahi sharrin al'amurra su ne wanda aka kago dukkan abin da aka kago da sunan addini a ce a yi shi ai Allah ba da lada bida'atun bida'a ne wa kullu bida'atun dalala dukkan ko bida'a bata ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha maimaitawa bai taba istisna'i eh Imamin wato shatibi a cikin littafin shi al-itisam yake cewa dukkan ka'ida wadda take kulliya idan har ya zan Allah na maimaita ta ko annabi sallallahu alaihi wasallam na maimaita ta kuma ba a sami inda ya isna'in ta ba to tana nan ala umumiha tana nan akan umumin ta kun gane ko bai yiwa a ce kulli dinnan jaz'iyya ce ba kulliya ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ta kushe gaban Allah da manzon shi da wata magana ko da wani aiki bai ce bai yi istisna'i ce sai dai kaza ba wurare da dama cikin alkur'ani Allah ya nuna haka bai istisna'i ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisan shi ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wannan shi shi ma na nuni da kullu bid'atin dalala ne duk wanda ya kago wani abu cikin wanda ya aikata wani aiki cikin addinin nan ba tare da an bashi umarni ba to za a maida ba za a karba ba wa man ahdus fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kago wani abu cikin addinin nan ba za a karba ba to kaga duk manzo Allah bai istisna'i saboda haka wannan kulliya tana kulli tana nan akan umumi din mala yace hada fi sahihi muslim wannan hadisin da muka karanta yanzu yana nan cikin sahihi muslim min hadisi jabir daga hadisin jabir yace hadhihi khutbatun nabi alaihi salatu wassalam wannan ita ce khutban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allati kana idza khataba biha ishtadda ghadbuhu wa ala sautuhu wa hmarra wajhuhu yace wannan ita ce khutban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda sai da duk yayi huduba da ita fushin shi zai tsananta sautin shi zai daga sama eh wato huska shi za ta yi ja kenan wata huska shi za a ga ja gare ta saboda tsananin ya hasar jini ya gudana ka annahu min zurjai shi kai ka ce mai mata ga yaki gargadi ne ya kulu yana cewa sabbahakum aw massakum sahiyakku ko malecenku alaihi salatu wassalam haka yake budiya da shi da kuduratul bidai saboda hadarin da ke cikin bid'a shi yasa duk hudubar shi sai ya ambaci wannan wa shiddatiha da tsananin da ke cikin ta na na hadari wa qadariha ala al-umma da hadarin da ke ga bid'a basan ga wannan al'umma wa hiya dalalatin ita bid'a bata ce kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya maimaita wannan kulli ba tare da ya istina'i ba Allah na ambaton bid'a wa tare da ya yi rago istina'i ba to sai na ba ku labari nan ai cewa dan bid'a sai ce in kun ce kullu kulliya ce kullu bid'atin dalala to ai Allah ya ce wa yazarkum Allahu nafsan ya nuna yana da nafs to dan to kenan da aka ce kullu nafsin za'i qatal maut kenan har nafsu dan Allah ya dan mutuwa sai na ce muku ga ka da dan bid'a sai ka ce mishi a ai yadda aka aje ka'idar ita wannan Allah ya yi istisna'in inda ya ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram dukkan abin da ke bisa bayan ƙasa mai karewa ne mai hallaka ne sai dai ubangijin ya ce kullu in halikun illa wajhahu komi zai hallaka sai dai Allah sai dai huska Allah to kenan kaga Allah ya isna'in kanshi nan saboda haka kenan ya hidda nafsun shi daga cikin nafsun sauran halitta kenan nan kulli din kaji abin da yasa ba za su zama kulliya ba nan kan wannan dukkanin ba inda Allah ya isna'i ba inda Allah bai isna'i saboda haka dukkan bid'a ba ta to da malam ya zo nan sai ya ce wa man yaqulu bid'atun hasana wa bid'atun Sayya'a. wanda ya raba ya ce akwai wata bid'a mai kyau sannan akwai mummuna ya kasa su gida biyu sai ya ce to wannan hazihi mukhalifun wannan mai sabawa ne musadibin wannan mai kai hari ne li hazihi kulliya as-sadirati eh, amma la yantiqu anil hawa wannan mai kai hari ne mai bugawa ne ga wannan kulliya da ta hito daga bakin wanda bai hurci da son zuciya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mal asaf ashadid tare da bakin ciki mai tsanani a ce mutum yana danganta kan shi ga biyar annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana son sai ya kago wani abu ya kara cikin addini wa minhum man yaqsimul bid'a daga cikin su akwai mai kalkasa bid'a ila wajibatin wa mustahabbatin wa makruhatin wa muharramatin daga cikin mutane akwai masu kalkasa saka shi akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabbiya akwai bid'a makaruhiya akwai bid'a muharrama ai haka yake dan hashe Usman dan Fodiyo ya bi wasu malamai shi ma wannan kalkashe kalkashen littafin shi ma Sheikh Shakiri a littafin shi asami wani bita da ayati a hargo shi ma ya bi masu wannan kalkashe kalkashen shi ma ya irin wannan da sauran wasu dai yace ya'ani al-ahkam al-khamsa wannan hukunce hukunce guda biyar wa'anda malaman usulul fiqh ke magana al-ahkam al-khamsa to wasu suka ce su ce al-ahkam saba'a su bakwai wasu suka zana su alwajibu wal mandub wal mubah wal mahzur mahzur shine haram wal makruh wal uh, uh, was sahih wal fasid to an lissafa fasaka sun tashi bakwai kun gane ko to wasu su ce ana iya rarraba akan haka idan aka rarraba wanga hukuncin hukunci to shine malam yace haza galdin wannan ai ba karamin kuskure bane babban kuskure ne fa innal wujuba ai shi wajibi wajabci la yasbitu illa bi dalilin ai bai tabbata sai an samu dalili daga Allah ko daga manzo fa idza sabata ma yusammihi bid'atan idan ya zan ya tabbata ga wani abu da ake ce ma bid'a sai tabbata wajibi ne shi bid dalilil mujib da dalilin da ke sa ya zan wajibi fa hadhihi laysat bid'at wannan bai zama bid'a wa idza sabatat bid dalil alladhi yafidu istihbaba idan abin ya tabbatar dalilin da ke nuna abin mustahabbi ne fa da bi bid'atin shi ma ba bid'a bane hadhihi sunna wannan sunna ce tun daga dalili hadhihi sunnatu laysat bi bid'atin wannan sunna ce ba bid'a bane fa taqsimu hadha galb shakrabi yace wannan rarraba rarraban wannan kuskure ne ba karami ba babban kuskure ne ya'ani ya hamilu fi tayyatihi al qada al wajiha a cikin naɗe-naɗen wannan wato eh, rarrabawa to yana ɗauke da kuskure wanda ke bayyana ƙarara. To sai na gaba, Mala ya ce, wa min usuli sunnati, yana daga cikin usulin sunna, tarkul kusumati wal julusi ma ashabil ahwai, barin jayayya wadda ba ta da amfani. Duk mutum yi nuhukar jayayya inda kan gaba shirya yake nima ba, to shi sai ka ce, ni za ni jayayya ce mai kyau ta ganar da mutum gaskiya. inda kai kokarin ka kada ni ko in kada ka ne kawai ba amfani ba za mu yare mazhaban ahli sunna wal jama'a bai yarda wannan haka nan wal julusu ma ashabul ahwa'i da barin zama tare da yan san zuciya yan bid'a ka nisance su yani la takasir min al kar ka yawaita jayayya la tukhasim illa fil mawqi alladhi tara fihi al fa'ida kar kai jayayya kar kai kusuma sai cikin wurin da ka za ta yi amfani inda kaga akwai fa'ida cikin an yi liman ya talabu ga wanda ke liman ya talabuha ga wanda ke neman ta yana nema ne ya sani yace misali insanin yuridu an yunaqishuka li yusila ila al-haqqi mutum ne ya sanya munakasha da kai ya tattaunawa da kai ku canza miyo don ya samu gane mi a gaskiya don manufar shi gano gaskiya to wannan ta'akkarta minhu tafaddal wannan an baka dama musulunci ya baka dama ka tattauna da shi Allah ta'ala ya ce wa jadilhum billati hi ahsan ku yi jayayya da su da jayayya mahi kyau shine na ganar da mutum gaskiya ba ko ko kokarin in kada ka ko ka kada ni ba kawai hankalin mutum yake ba wai tunanin karo addini suratul nahl aya ta 125 Ana ya ce, amma insanun, amma mutum, yuridu an yughalida wa an yusari'a wa an yaghliba galiba, mutum kawai yana son kawai ku ja in ja abin cike da ma kuskure, ya yi kokowa da kai, ko kowa ta ko ya rinjaye ko ka rinjaye shi haza la tujadilu wannan kaka yi mujadala da shi haza min al-mara'i al-mazmum wannan tana cikin jayayyar da shari'a ta hana abin zargi ce wa min al-khusumat fi ad tana cikin khusuma cikin addini wadda shari'a ta hana al ta al-mazmuma tana cikin khusuma wadda abin zargi ce a shari'a shari'a addini ba ta yarda wala ta qasim wala mari kar kai jayayya da mutum kar kai kusuma da shi barakallahu fikum wal hakimu yad'u al-umura fi mawadi'iha mala yace shi mai hikima shi ne ke aza al'amarra cikin wurin da suka dace da su faman ya hataju ila an ta zila tazila anhu shubhata fa bayyin lahu duk wanda ya zo yana da bukata zuwa ga ka yace mishi wata shubha ka ganar da shi gaskiya to wannan sai ka bayyana mishi bil akhadh war radd ta hanyar ka ce riƙe wannan shi a gaskiya saki wannan iwaci da shi ba gaskiya ba ne. kuma bil hikimati wal mau'izatil hasana tare da bayani da hikima da wa'azi mai kyau la ala da magalaba ba fasa hanyar ƙoƙarin ka rinjaye ko ya rinjaye ka ba ta abin da kan raki to kai dai ƙoƙarin ka rinjaye shi ko ƙoƙarin shi ya rinjaye ka walakin ala sabili bayanin haƙƙi. sai dai zan bisa bayani na bayyana gaskiya wa tawdihi da bayyano gaskiya karraga hili wa irshad misl da ƙoƙarin shiryar da wannan mai neman shirya war julus yani wa tarkul julusi bale abinda imam ahmad ke nihi nan yana nihin da barin zama ma ashabul ahwa'i shi ma yana cikin eh, usulin ahli sunna wal jama'a li'anna majal li'anna majalisata ashabul ahwa'i dan yin zama tare da eh, ta san zuciya yan bid'a tu'addi ila zaigi ila galibi yakan ja ma'abucin shi zuwa ga karkacewa a galibin al'amari haka ake samu da mutum ya liƙe musu kwana ɗaya biyu uku da tsawon rayuwa ta fi kana tare da su sai ka rikice ka zama kamar su sai zai yi kwanta minanka kamar ka zamana kusa da marar lahiyar da ake ɗaukar shi lahiyar shi wa kasirin minan nasi ya katarruna mana yace da yawa ake samun wasu daga cikin mutane sai su tsora ruduwa bima indahum min ma'rifatin tsora ruduwa da abin da ke wurin su na ilimi ai su tun da sun rage sun san addini duk wanda suka zamana tare da shi bai sai juya su ba bai sai canza musu aqida ba kowa suna iya zama da shi a kwashi lahiya wa bima indahum min zaka da kuma suna takama da abin da ke wurin su na fasaha sabaro ne ke ta ciwo suna takama da abin da ke wurinsu suna alfahari da shi na eh, wato fasaha da hazaka fa yakhaliduna ahlal bidai sai su dora cuɗanya da yan bid'a wa ya'ashirunahu eh, wa ya'ashirunahum suna zama tare da su suna rayuwa tare da su yakilahum Allahu ila anfusi sai Allah ya bar su da kawunan su ya wakiltar da al'amarin su zuwa ga kawunan su su kare kansu fa yaqauna fid dalal ta hanyar haka da suka abuka cikin bata suka zama yan bid'a malam yace haza shay'un malmusa wannan abu ne wanda ana fa samun shi a yanzu rayuwar da ake ciki wa ashara ila hadha al-imam ibn badda yace imam ibn badda ya nuni zuwa ga irin wannan kala yace arafna unasan ibn badda yace mun san wasu mutane kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlul bid'ah sun kasance suna zagin ‘yan bid'a suna la'anta ‘yan bid'a, fajala suhum sai suka komo suna zama da su, wa asharuhum suna rayuwa tare da su, fa asbahu minhum sai suka koma su da su da dai shikenan sun koma su malai ce da Musu. fi kulli zamanin wa makani yace to wannan abu ne wanda ana fa samun shi cikin kowane zamani kuma cikin kowace ƙasa cikin kowane gari wa kadaki tarra ba'dun nasu bi anfusihim min kibari sinni da yawa daga cikin mutane suke ruduwa da kansu ganin wai su sun riga sun fahimci addini wani bai sai juya su ba daga cikin masu manyan shekaru ba ma yara ba wa waqa'u fi huwatar bidai sai su afka cikin tawagar yan bid'a su koma da muryar su zuwa kira zuwa ga sunna sai muryar su ta dawo kira zuwa ga bid'a mala sabbin shari tare da wato bakin ciki mai tsanani a ce wanda ya riga ya fahimci sunna a ce ya koma kira zuwa ga bid'a wala nuridu an nusammi an nusammi ba mu nihin sai mun ambaci ko suwa ne su an ya hum ma'arufuna inda dillabin ilmi wala yace hum hum ma'arufuna inda dillabin ilmi su sanannu ne an san su ba sai mun ambaci sunan kowa ba ba mu nihin sai mun ambaci sunan mutum wurin ma abuta ilimi sanannu ne kenan malam na nihin sadda yake gabatar da karatun mun ga littafi zuwa ga ɗaliban da yake karantarwa sun san ko suwa ne wannan mutanen kun gane ko to mu ma mu iya sanin wa'anda sun game da an bida sun zan su mala yace to da imam amr yace wal julus ma ashabi ashab al ahwa'i da zama tare da yan bid'a da wajibi ne mutum nisan nisanci zama da su nisanta zama da su yana cikin usulul ahli sunna yani ya tajji ala dalika yana hujja bisan wannan da hada Allah da yace wa idza ra'aita allazina yaquduna wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqudu fi hadithin yi. Sada duk gawa'an da ke kutsawa a cikin ayoyinmu suna faɗin abin da bai dace ba to ka kawo da kai daga gare su sai duk ga wanda ke yin wanda ke yin haka kawo da kai daga gare su hatta ya kudu fi hadisin gairi har sai sun shiga cikin wani zance daban da ba wannan kenan wannan kaurace ma mutumin da ke ganin shi musulmi ne amma yana kalaman da basu dace ba duk ya shigo cikin wannan sai malai ya jawo wannan aya hujja da ita mai yin izgili da da ayoyin Allah mai kutsawa ya faɗi abin da ya ga dama shi shi a fasara aya aka ji ma annabi kawai da kanshi to bale mu mu muka cancanta mu kawai da kai gare mu tashi daga wurin kai ka ciwon shi ya same mu har ya shiga cikin wani zance daban kenan mun mun kaurace mai sai ya rabu da bid'a babu zama na soyayya na abuta na alaka sai sai inda ya bar bid'a Yan sai dai zaman larura in ya kama kai da mai adali yace ba a zama da fasiki sai dai da larura suratul an'am aya ta 68 kenan wannan malam ya komo kasa yace wa aidan qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce idza sami'tum آيات الله يكفر بها biha بها فلا تقعدوا biha حتى يقودوا في حديث غيره سورة hadithin ghairi suratul ya yace kuma nuri Allah yace sai duk waje ayoyin Allah ana kafirta da su ana faɗin kalame game da ayoyin Allah wanda yan a faɗi wannan kalma ta kafirta da ma'abucin da ana izgili ga ayoyin Allah to kar ku zauna tare da masu wannan har sai sun shiga cikin wani zancen da ba wannan mun ji wannan ko malam hujjoji yake da wannan akan kaurace mai an bid'a dan malam yayi wani littafi na tattara maganganun malamai na ahli sunna wal jama'a bisa ga kaulace mu dan bid'a wannan kenan sai ce fala kawu ma ma'ahum hukuma cikin madanin littafi yace kar ka zamana tare da su li'anna haula yaquduna fi kitabillahi dan wa ga yan bid'a ka sani fa dukkanin yan bid'a suna kutsa ne ga littafin Allah su abin da suke dama sai lankwasa ma'anonin ayoyi da hadisai su maida su dan su daidai da mazhabin imamu din su da daidai da mazhabin su da sauransu wa yaquluna ala da bighairi ilimin? suna faɗin magana su jingina ga Allah ba tare da sanin cewa Allah ya yarda da wannan manufar ba ba tare da cewa annabi ya yarda da wannan manufar ba kawai yadda ta musu dadi bal bid'u qa'imatun ala al-khawdi ku sani bid'a tsaye ne take bisa ga kutsawa khawd mutum ya kutsa fi dinillahi wal khawd fi kitabillahi kutsawa cikin addinin Allah ka shar'anta abin da kaga dama ka ce haram ne ko halal ne ka ce wanga ibada ne bid'a akan haka take kawai ƙarhin halin kutsawa ka fasar Qur'ani da kaga dama ka kada raga shi, da kutsawa fi kitabillahi cikin littafin Allah wa nisbata hadha al da danganta wannan ƙarya ila kitabillahi zuwa ga littafin Allah kace Qur'ani yace ba Qur'ani yace kaza ba kai ko kada abin ne kai ba haka annabi ya rayu da wannan ayat ba ba haka halifofin suka rayu da ayat ba ba haka sahabbai suka yi ba haka tabi'ai suka yi zuwa tabi'i tabi'i musulmin warko ba haka suka yi ba kai kai ne ka kada shi ka kan maida addini haka nan kamar yadda kiristoci suka kada linjila zuwa ga um, ma'anar da suke so yahuda suka kada taura zuwa ga ma'anar da suke so kenan sai suna danganta wannan ƙarya zuwa ga littafin Allah wa ila sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam da zuwa ga sunnan annabi ce kai hadisi gare da yace kaza fa yajibu mufaraqat fa yajibu mufaraqatuhum to wajibi ne rabuwa da wa'anga ka nisance su war rasulu kama qara'ana manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta cewa yayi fa idza ra'aytum allazina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika allazina samma Allah fazaruhu sadda duk kuka ga wa'anda ke biyar ayoyi mutashabihi masu ɗaukan ma'ana daban-daban suna fassara su yadda suke so da kun ga irin wannan to ku sani wa'annan su ne Allah ambaci sunansu ya ce masu neman karkata ne ga addini masu neman fitina ne to ku nisance su wannan hadisi ta shi ya gabata ai mun karanta shi ba sai malam ya ce ya kunu unasun fi ummati malam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane za su kasancewa a cikin al'ummata ya tuna kum za su dora zo muku bima lam ta'lamu da hadisan da baku saba sanin su cikin addini ba ba annabi ya faɗe su ba sabai ba san da su ba su za su kirkiro su dan su bi daji da mutane ba ku san su ba ku antum wala aba'akum ku bale uwayenku fa iyyakum wa iyyahu kashe dinku da su kashe dinku da su muslim ya hitar da wannan hadisi cikin ta shi babin nahai riwaya riwayati anar du'afa babi na hana riwaya ka ai riwaya daga mutane wanda malaman hadisi suka ce masu rauni ne wal ihtiyad fi tahammulha da kuma ai ihtiyad wajen daukar riwaya hadisi duk wanda ka samu kwankwanto game da al'amarin shi to ka karwaye hadisin shi mun bayyance wannan ko mala yace hadha aidan minan nusus al muhazzira min mujalisati ahli al bidai wannan suna cikin nassoshi na hadisi wanda ke tsoratarwa ke tsawatarwa game da zama da ‘yan bida'a. nisan ta su hunaka unasun ahad jahalin ka sani akwai wasu jama'a ma'abuta jahilci wa makadu'una wanda an yaudare su an sanya su cikin wata tahiya cikin wasu jama'a cikin wata ɗariƙa cikin wata jam'iyya wanda ke yaudara su ne aka yi saboda ba su da ilimi wa anta indaka ilimin kai kuma kaga kana da ilimin sanin mi a addini wa indaka hujjatun kana da hujja wa burhanun kana da dalili uhum wannan sai ka kira su ilal haqi zuwa gaskiya wa tubayyana lahu ka bayyana musu ni a gaskiya fala ba a san wannan babu dalili wannan ba suma ce da shari'a ta hana wannan kokarin kwatanta da musu gaskiya ne kenan za ka tsaya ka diba ka ga mutanen da ba su gane inda addini ya sa gaba ba kawai biya ne suke bayar da ilagen rago ke biyan abucin shi sai ka kwatanta musu ga daidai su da zuciya guda suke biyan wani mai batarwa ya batar da su suna biye da shi amma an tujalisahum amman ka ce ka zo ka maida su abokan zamanka ala sabilil mukhadana wal musadaka wal muhabba bisa ga hanyar sassabcin da ke tsakaninka da su ko wato abutaka ko soyayya wal ishrati ko zamantakewa wa ma shakala zalika da abin da ya kama da haka wa hadha kada yajru ila dalal wannan kuskure ne wanda ke jan mutum zuwa ga bata a ah. ka zauna da su da salon da'awa dai ka zauna da su da salon kwatanta musu gani gaskiya kai manufarka kenan wa yajibu alal aqili an yatajannaba wajibi ne ga mai hankali ya nisanci wannan wanda ya ce wa kada hazzara min zalika ba'd sahabati hakika wani daga cikin sahabbai wasu daga cikin sahabbai sun tsawatar game da irin haka ka dauki dan bid'a abokin zama ka ibnu abbas yace ka kamar abdullahi da abbas wa ba da a'immatu tabi'in da wasu daga cikin sashen a'imma daga cikin tabi'ai shugabannin ilimi cikin tabi'ai ka ayyuba a asakata yani wa ibn sirina kamar ibn sirina wa rahimahumullah Allah ya ji kansu yace kana al-wahid minhu ɗaya daga cikin su ya kasance la yastami'u ila sahibi sahibi bid'atin shi bai sauraron zance daga dan bid'a bai sauraron hujja addini ga dan bid'a hatta walau arada alaihi an yaqra alaihi hadisan aw ayatan ko da dan bid'an ya ce hadisi zai karanto mai ko a sai ce a fa yaqulu la sai ce a ba ni bukata fa yaqulu lahu limadha sai ce mishi saboda mi qala sai ce inna qalbi laysa bi yadi zuciyata ba ga hannuna take ban mallake ta ba aka sha an yi ko zafa fi qalbi fitnata tsoron nake da dalilin bayanin da zaka min a jefa mana fitina cikin zuciya in gamsu da zancen ka nan ka bata ce bid'a ce fala astadiu an antazi'aha in kauzan ba zan iya zare zuciyata daga ita ba gare ta ba saboda haka ba ni sauraron wa'azinka ba ni sauraron hujjarka kun lura da abin da magabata ke kenan sauraron hujja ga dan bid'a ma matsala ne mala yace to kafin fassalamatu la ya'dilu ha shay'un tsira ba abin da ke yin daidai da ita idan ka samu ka tsira daga bid'a ka rike sunna to ka ɗaura gudu da abin kawa kakka sake dan bid'a gitta maka wani zance zai sa ma shi ba فلا يعرضن الإنسان نفسه إلى الفتنة خاصة إذا كان يعلم من نفسه ضعفا كلمة يسكي يجد كنش زوا غفتنا balle ma كي idan ya san kan shi ne rauni ne, ka san da raunin fahimta addini, to kuma ka yi sa'a ka kama hanyar sunna, to ka kai kanka kana sauraron ɗan bida, to ka gita kanka ga halaka, saboda haka sai ya yarda da kai, da daɗin bakin shi, da ta da kure shi, da duk Salonai, to wannan kenan sai dada malam yazo a wani usuli cewa manzilatu sunnati wa alaqatuha bil qur'ani matsayin sunna a tahiyyar musulunci da alaqata da qur'ani hadisi da qur'ani yan uwan juna ne tare suke suna karfafa juna hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwar manzan Allah kenan akan abin da ya faɗi da kan abin da ya aikata akan abin da ya umarni wannan shine fassara ga alqur'ani mai girma shi ke nuna ga abin da alqur'ani ke nihi da Allah aiko shi haka yake nihi ai aiki da shi yadda annabi ya aikan nan yadda ya bada umarnin nan yadda ya fassara din nan muna ganewa mala yace imam ahmad ya ce wa sunna indana asarin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da ke sunna wurin mu shine rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin sawun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa sunna tufassirul qur'ana ita sunna ita ke fassara qur'ani ita ke cewa ga yadda qur'ani ke nuni wa hiya dalailul qur'ani ita ce jagora mai nuna mu cewa ga manhaj da qur'ani ke saboda wanda aka aiko mai fadin sunna shine ya fi kowa sanin abin da qur'ani ke rayuwar shi da iyali rayuwar shi da mutane zamantakewar shi da mutane cewa kaza halal ne ko haram ne cewa kaza ayaki ne wannan ga rayuwar shi ake gani walaysa fi sunna qiyasun a cikin sunna babu kiyasi babu ka buga misali da wani abu misali sai a ce in ka ci abin da wuta ta daha za ka kurkure bakin ka ko za ka sake albala sai wani ya ce to kenan ruwan zahi ma in na sha kenan shi magani kaga wannan misali ne ya buga a ruwan zahi ba abinci bane ko kun gane yawa to misali ne ya buga kenan to ba a buga masal wala tudrabal hal amsal ba a buga masanna misalai kawai ya ce maka annabi ya ce kawai sai ka bi wala tudraku bil uquli kun ba da hankali ne ake gano ta ba a da bi kawai indai annabi yace kawai sai kai ba ka sai ka gano hikimar da ke ciki sannan kai waral ahawa'i kuma ba a gano ta san zuciya ba ta sai abinda rayukan mutane ke so to shi zai zama sunna inna ma huwa al ittiba'u wa tarkul hawa abinda kawai sunna take biyayyar da annabi yace da barin san zuciya kawai shi sai a sharhu shakrabi yace yaqulu yace yace Imam Ahmad na cewa wa sunna inda na asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunna wurin mu shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma sunna to kenan menene sunna ya kulu kenan shine kawai yana bada amsa asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratu maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan da manzon Allah ya aka gani da an aikata wani abu ya tabbatar da abubuwan cewa addini yace inda na kitabun wa inda na sunna to kenan wurin mu akwai littafin Allah sannan akwai karantarwa manzo Allah ita ce sunna sallallahu alaihi wasallam duk wani malami da zai tsaye maka bayanin manhaj Qur'ani bai kai manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi Allah zaba ya aiko shi da littafin to shi yake kowa sanin manhaj littafin saboda wanda suka bi rayuwar shi wanda aka rubuta ga da rayu addinin gehen armi gehen wato kasuwanci gehen haji gehen dukkan abin da Qur'ani ya zo da shi yadda annabi ya rayu da sahabbai ne shi a addinin gaskiya duk wani mai fassara yau da bai da asali ga rayuwarsu to shi ba bisa daidai yake ba ma hiya sunnatu hiya asarar rasul me asunna shine maganganun manzan Allah kenan maganganun shi da ayyukan shi da kenan وهي التي فرض الله تبارك وتعالى علينا اتباعها والتمسك بها ita ce Allah ya farlanta min mu bi ta mu riko da ita qala yace yubayyinu manzilata sunnati wa alaqataha bil qur'ani kenan imamu Ahmad na bayyana matsayin annabi matsayin karantar manzo Allah da alaƙar ta da Qur'ani wa sunna tufassiru al-Qur'ana wa hiya dalail al-Qur'ani sunna tana fassara mun me Qur'ani ke ni ha sannan tana tana zama dalili jagora ga nuna mun manufa in ga in sallah ce in azumi ne zami in zakka ce kenan fa sunna tubayyinu al-Qur'ana sunna tana bayyana Qur'ani ne kamar cikin al-Qur'ani Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi Kamar haka muka saukan maka al-Qur'ani dan kama mutane bayanin abinda ke manufa abin da aka sabkan musu mun gane ko kenan annabi ba min kawo mutane za ya kame bakin shi ba a ce kowa ci da bakon gida ne kowa ya fasara daga dama a'a ka bayyana musu domin ka bayyana musu ka dora bayyana musu madar imani ka dora bayyana musu abin da aka sabkan musu menene manufa suratul nahl a ta da hudu. wani wurin Allah ce fa um, in tun fi shay'in farduhu ila Allah war rasuli idan kuka yi jayayya kan wani abu cikin addinin nan idan ja ya fi shay'in cikin wani abu ko menene to ku mai da sanin shi zuwa ga Allah da manzo kenan kaga zuwa ga Allah shine zuwa ga littafin Allah zuwa ga manzo in yana raye a je a mai tambaya in ba ya raye maganganun da ya bari su za a baya mun gane ko suratul nisa a ta gumiyatar da shine sai malam yace ar-raddu ila Allah mai da zuwa ga Allah ila kitabillahi mai da zuwa ga littafin Allah bincike alqur'ani aga dalilin da ya zo akan haka nan warrad ila rasuli mai da zuwa ga manzo raddun ilaihi fi hayati mai da zancen gare da ya kiraye aje a kai mai zancen aje da za a cewa wa ila sunnatihi to an rike nan muka tsaya da sunna da qur'ani ala haddisa wajen yi hujja da su wato bisa haddi na daidai suke haddisawa فهي في الاحتجاج في ابواب الاقائد والاحكام والحلال والحرام وسائر شؤون الدين هي مرجع كالقران سنة أتكين أي حجة إتا أباب كان أكيدا دباب كان حكنش حكنش دهالك دهارم تصورا شأن شأن الديني تو إتا مكوماتي تمسلمي كما يد القرآن مكوماتي تمسلمي وين أوكو حكنش daidai da daidai kamar yadda ƙaryata ƙur'ani ke kafirci ƙaryata sunna ma kafirci wali haza kana salaf dan haka magabata na gari sahabbai da tabi'ai idza warada ala su su'alin idan tambaya ta zo ma ɗaya daga cikin su fi aqidatin aw raha. game da aƙida ne ko wani abu da ke kamar aqida yajibu bima yasbiq ila zihni zai amsa da abin da ya riga zo mishi cikin zuciya min qur'aniyin aw na nabawi kenan zai amsa wannan tambaya da abin da ya riga zo mishi a zuciyar shi na nassi nassin nan kuma na cikin qur'ani ne ko nassin hadisi ne la farika babu bambancewa babu rabawa fi zalika cikin wannan tsakanin hadisi da qur'ani wajen yin hujja wa sayati misal zalika malam shakrabi yace misali zai zo nan gaba min mawqif umara a matsayin Umar dan Khattabi wa mawqif Abi Bakarin da matsayin Abu Bakar Siddiq wa mawqif Ibn Umar, da matsayin eh, Abdullahi dan Umar wa gairihim da waninsu min sahaba na sahaba yace da Imam Ahmad yace wahai da la'ilul Qur'an sunna ita ce jagoran Qur'ani yana nin fatu bayyinu mujmalahu wa tafassul mujmala tuwaddihu mubhama sunna ita ke bayyana abin da ke dunkule a cikin wata jimla ta alkur'ani mai girma da ba iya sanin wa shi ita ke rarrabe mujmal abin da ke dunkulallen nassi ita ke wato bayyane abin da ke mubham da ba ambata sunan shi ba kenan sunna wa taqayyidul mutlaq taqayyade mutlaqan magana magana da aka zo da ita mutlaqa cikin alqur'ani ba a samu wata aya ta zo ta qayyade wannan mutlaqa aya ba to hadisi na iya zawa ya qayyade wannan ta na cikin aya wa takhassas am tana iya kassasa wani amu da ya zo cikin alkur'ani wato nasi ami in sunna na iya tana iya kassasa shi wata bayyana lana salata ta bayyana mu yadda za mu yi sallah da kaifiyarta da kominta da adadinta auqatiha lokutan sallan adadiha adadin raka'o'i da abin da ke rarrabe rarrabe da ke ta ma za na karau fiha me za mu karanta a cikin sallah ma za na qulu fil ruku'i me za mu hadi cikin ruku'i ma za na qulu fil sujudi me za mu hadi cikin sujuda kullu hadha min sunna dukkan wannan daga sunna muka samu shi da duka ruku'in da a taso da adadin yarda da komi dukkan wannan cikin sunna za mu koyi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ambaci sallah dai mu kuma gare shi za mu ganin yaya za a yi sallah Allahu ya kulu wa aqimus salata wa atu zakata Allah dai yana cewa cikin alqur'ani ku tsaya da sallah ku ba da amma ya bar kaifiyoyinsu da adadi da komi ga manzan Allah ya bayani in aka ce kowane abu sai an wato hiddo shi duka fassare za a kawo shi sarai ai alqur'anin bai gaggabuwa gare mu amma sai aka yi matukar hikimar balagan magana aka dunkule bayanan nan sai aka bar manzan Allah da bayani sallallahu alaihi wa sallam sallah adadin rakawoyi aka bar manzan Allah ya gwada adadin sallolin da lokutan su aka bar manzo Allah ya bayani abinda za a karanta aka bar manzo Allah ya bayani in sallar wani abu ya same ta ya za a gyara aka bar manzo Allah da bayani ita ma zakka sai aka bar manzo Allah da bayanin wani nau'uka ne na dukiya za a ma zakka kuɗi in sun kai kaka za a musu zakka dabbobi in sun kai kaka za a musu zakka kayan gona in kai kaka za a ma zakka mun gane ko za aka bar manzo Allah da wannan bayani sallallahu alaihi wasallam yadda wannan idan mutum ya kicin rago za a ci biri zai ci kare kun gane ko in mutum ya ƙi share masallaci zai share kasuwa idan mutum ya ƙi bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka karanta mai yakiya to zai ta saurari bayanin mutunan garin su wanda ake ma cikin zamani tare da shi in ma haramci da ake ci ta zamani tare da shi ake cinta ko kun gane ko saboda haka kenan shi dai alkur'ani kai kaɗan ka ce ba ka ɗauki zancen wani ba in ko baka ɗauki zancen wani ba kai sai ka kirkiro naka in ka kibin na annabi sai ka bin na wani in kuma kai ne ke ganin ka isa kai bayanin kenan kai ma sai ka kirkiro naka bayani ka bi yanzu kai kai ne ke biyar san zuciyarka ke ko dai ka bi wani ko ka bi san zuciyarka ko kuma ka bi shari'a ka zo ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce wai ka sani zalika wato in muka bada shiga bada misalai malai ce za su yawaita daga haka wa sunna bayyanat zalika wa fassalatu sunna duk ta bayyane mu wannan al'amarin zakka al'amarin sallah ta rarrabe shi فهي دلائل وبينات وتوضيحات لمجملات القرآن سنة تازما جاغورا من ربي القرآن mai bayyanewa mai hiddo abin karara mai bayyane abin da ke dunkule ba rarrabe shi ba wata khasisatu sunna ta zan ita ke khassasa mu li umumatihi na umumu umumu din duk inda ya kama magana a to ita ke zawwa ta kasa mu wata taqayidatin li mutlaqati tana ƙayyade mu abin da zo mutlaq ciki fa hiya tufassiru alquran ita dai tana fassara mu alquran kama qala hadha imam kamar da imam ahmad ya faɗi waye da la'irar ƙur'ani ita ce dai jagoran qur'ani ita ke tahe shi tana fassara ga manhaj ga matsayin shi ga falalar shi ga da za a aiki da shi kenan ita ke wannan aikin aidan kama qala rahimahullah kamar yadda dai shi imam ahmad ya ce wa laysa fi sunnati qiyasun yace babu qiyasi game da sunna yani laysa fi dinillahi qiyasun ba magana qiyasi dai ga nasi a shari'a idza jaa naharullahi batala nahar ma'aqil idan har korama Allah ta zo to korama ta kai tunanin kai yan hankali to ta wace yanzu tunda dai nasi ya zo daga Allah to zan tanka waiwai hankalinka bai taso ba sai bi kawai idza jaa an-nasaru fala qiyasa eh, idza jaa an-nasu fala qiyasa idan nasi ya zo a ƙur'ani ko a hadisi to ba zan san kiyasi. Kun san kiyasi wato ana yin shi ne bisan wani nasi. Misali muka ɗauki giya, arkanin kiyasi, muka ɗauki giya, ta ce tana da nasin da ya haramta ta ita. To yanzu wani abin sha mai maye na wanga lokaci, za ka haramta shi akan kiyasin giya. Saboda mi, an samu asali, an samu reshe, an samu illa. ga asali ne giya ga hukunci shi haramun ci ga illa shi sa maye ko ko ba haka ba to tunda an sami giya an sami hukuncinta sannan an sami illa da ta sa aka haramta ta to yanzu shi ma duk abin da ke sa maye kenan kaga ya yi daidai da giya ya kuma illa shi ta yi daidai ta ta to hukuncin sa zama duk ɗai. ko kun gane yawwa to wannan shi ne ake ce mai kiyasi kan nasi to yanzu wanda kawai ya zan dama da nassin shi zan ya ambaci shi karara to shi wannan bai bukata ka tsaya kiyasi ka tsaya kana auna cewa to menene illa da ta ke cikin shi illa shi kaza sannan a ga wani hukunci ya dace wani nassi ya dace a gama shi da shi tunda shi ma yana da nashi nassi shi ke ولهذا انا ne na kawo na ga na koma sama yawa yani laysa fi fi dinillahi qiyasun idza jaa naharul lahi batala naharul ma'akil idza jaa an-nassu fala kiyasa la yu'aradu bil aqli ba a gitta manasi nasi da hankali wala bi kiyasin ko da wani kiyasi wala bi ra'ayin ko da wani ra'ayi wala bi shay'in ko da wani abu ma daban ko ma menene ma yasu'una illa taslim ba abin da ke isan mu nan ba wata dama gare mu sai mi kauya kamar da Allah tabaraka wa ta'ala a suratul nisa aya ta 65 yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya rantsuwa ya ce ba su imani fala ina wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba su imani hatta yuhaqqimu ka sai sun saka kai ne mai hukunci fi ma cikin duk abin da mal alfazul umumi cikin duk abin da shajara bai da ya zo na rikici tsakanin su ko ma ne rikicin gona ne duk da aya ai rikici ne na tsakanin manoma tsakanin su ta sabaka ko mun karanta sayyid bukhari ta yi muslim abu dawud zai za magana haka ko tafsirin ibn kasir da sauran tafsiran sunna amma sai ya zan hukunci ya zan umumi dama wani ana hukunci na zawa da dalilin wani abu daban amma daɗa sai a samu riba wani hukunci kuma ciki sai sun sa haka zan mai hukunci fi ma shajara bainahum cikin duk abin da wato ya faru na rikici tsakaninsu sun mala jidu fi an harajan sannan kuma in suka saka mai hukuncin in kai hukuncin ya zan ba samu kunci cikin zukatansu ba kowa ya yarda ba samu kunci ba min ma kadai daga hukuncin da kai wai sallamu taslima sun miƙa wuya miƙa wuya baki daya to sannan ne suke masu imani kenan wannan aya sai take nuna idan mutum bai yarda da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yake jin wani tunani a zuciyar shi na kin yarda to baya da imani kun gane ko aya asalin sabkata tsakanin wato Eh, eh, Zubair bin Awwam da wani mutumin Madina suka yi jayayya game da shayar da jardan sakin ruwa ga jardan ga garka. To sai manzo Allah ya sulhu tsakaninsu Wancan mutum ya kiya. Sai ma nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan dan yar uwar babanka ne shi yasa kai haka. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Zubair ka shayar da itacen ka sai gindinan sai ya cika sannan sai ka saki ruwa. Da ma shi a hakin. Kun gane ko? To da dalilin haka aya ta sabka. Cewa kenan mutum ba zai zama mai imani ba sai ya yarda manzon Allah ya yi hukunci cikin duk abin da ya taso na rigima tsakanin shi da wani sannan kuma ya zama bai ji kunci ba hukuncin da manzon Allah ya yarda da shi ya miƙa wuya baki ɗaya sannan yake mai imani idan aya wagga wato ta zan tana nuna irin yadda matsayin rukun maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa nas bada yace wani sashe na mutane ya gado fil qiyas sukan wuce iyaka wajen yin qiyasi ila darjatin an da bihin nusus zuwa ga wani matsayi wanda za su tunkuɗe nasusa su tunkuɗe nasoshin Qur'ani game da kiyasa ko wani na soshi na hadisi wa yaqulu sai ka ji mutum na cewa hadha nasu mukhalifun lil usuli wannan nasu ya saba ma usuli hadha nasu mukhalifun da qiyas wannan nasu ya saba ma qiyasi fagalau fil qiyas sai suka wuce iyaka game da qiyasi bal imam ahmad ya ce to shi ko imam ahmad ya shiru sai yake mu nuni ila raddi zuwa ga yin raddi ala haula bisa ga irin wa'anga mutane su san cewa Idan aka ce sunna magana kiyasi ba bai taso Da an ce hadisi ya tabbatar ga annabi to zancen ka zo da wani kiyasi kace ya saba maka za bai taso. Wa illa in ba haka faqad yujadu qiyasun aula. Hakika akan iya samun kiyasi wanda za a ce ya dace walakinnahu kama yuqalu. Sai dai kamar yadda ake cewa shi kiyasi kalmaita yalja ilaihi fi halin darura shi kamar matsayin musaini da za a kokarin a ci dan a tsira a cikin halin larura shi ba shi ne asali ba in larura ta kama ne ake kiyasi kamar yadda na baku misali in aka ce ga wani abu yau mutane na amfani da shi amma yana sa su maye amma abin da aka sani Allah ya haramta giya to ita giya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yantar da bino ana yantar da dawa ana yantar da misali a ce giya ana yantar da bino eh, ana yantar da zabib ana yantar da kaza zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda hadisi zo. to shi wanga abin sai a ce shi ba da wannan ake yin su to yanzu kaka za a mai hukunci to shi nan ne kiyasi yake yake ce to yanzu shi wannan abu yana sa mutane ma yayi eh, yana sa mutane yana buga hankali eh yana buga hankali ce to za mu kiyasin shi da giya giya dai alqur'ani ya haramta ta hadisi ya haramta ta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mi lokacin me yasa aka haramta ta saboda kaza saboda buga hankali da take to wanga batun da yana buga hankali illa sai ɗaya ne da giya to hukuncin sa ya zama daya to wannan shine kiyasi kun gane ko to kenan kasance ko rasa nasin da ya daidai da shi za ku maida shi can amma idan ma za a ɗauki hadisin da ya ce kullum muskinin kamar da abin da ke sa maye giya ne to yake ce duka ma shi ma wannan hadisin nasi ne ga dukkan abin da ke sa maye ba ma za a ɗauka abin akan kiyasi kenan duka abin da ke sa maye ma kenan giya ne kawai haramun ne an huta to kenan sai a ce da abin da ke sa maye yana da nasin shi ba sai an yi kiyasi da yana da nasin shi saboda kullum muskinin kamar mun gane ko to haka nan ne shi kiyasi yake a samu asali a samu reshe yanzu nan menene asali giya a asali menene reshe abin shan da za a samu na wanga zamani wanda yana sa maye amma ba da abin da ake giya zamanin annabi aka yi shi ko kun gane to ya zan reshe na wancan to sai illa to illa su iri ɗaya ce da giya eh illa su iri ɗaya ce maye take sa shi ma maye yake sa ni ake jin maye banda maye da huzur buga hankali za a ce mishi ko mu ce kun dai gane bayanin aiko ha su su ne wannan ba hausa bace ai ko yawa mala yace bal inna shaykh al-islam ibn taymiya yace shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullah yadhkuru fi kutayib lahu yana ambata a cikin wani dan littafi nashi sammahu ya samu littafin suna ma'arijul wusuli ila bayani anna usul ad-dini wa furu'ahu qad bayyana har rasul sallallahu alaihi wasallam dan littafi ne ce ku sani wannan sunan shi kwarangar da za ka takawa matattakalar da za ka takawa domin zuwa ga bayanin cewa lalle duk usuli ɗin addini baki ɗaya da furuɗin ɗin shi kenan maganganun da suka shahi aƙida kenan maganganu na hukunce hukuncen aƙida da maganganu na hukunce hukuncen fiqh kusan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya faɗi ya faɗi gindin cikin cikin sunnar shi ya karantar da shi kafin ya bar duniya to littafi ne akan hakan kenan kowane yana da usulin shi ya kulu sai yana cewa bil istiqra tare da mutum ya bibiyi littafai ya karanta ya bincike ma min ijma'in illa wajarna lahu nasan babu wani ijma'i da malamai suka yi face sai mun samu mai nasi ce ga nassin da suka dogara kai suka yi ijma'i kazalika ma qasat ta'ifatun kama ka yace ba wata jama'ar da za ta yi kiyasi Kiyasan kenan ma kasar ta'ifatan kiyasan. ba wata jama'ar za ta yi wani kiyasi illa wa wujida nassun bi ma'ana zalikal kiyasi. ba ce sai an samu wani nassi cikin ma'ana wannan kiyasi da sun san wannan nassin da su ma tsaya suna wannan kiyasin ba kai sai su dauki nassin su yi aiki da shi walakin yace sai dai ya tafawatin nasu fi isti'abi fi isti'abin nasusi sai dai mutane suna da bambanci wani yahi wani cikin ƙoƙarin cika Ka'idar tabbatar da nasi da mas'ala sada zai yi kiyasi aw muqarabata isti'abiha ko kuma wajen kusanci ga cika ƙa'idar nassin wajen yin kiyasi akan shi kenan wani ya yin wani kusa wani zai dace wani ya kuskure yace wa qalilun humul ladzina istaw abun nususa kadan daga cikin malamai su ne zaka samu sun yi kokarin cika ƙa'idar nassoshi sai yace misalin Imam Ahmad in ji shi Ibn Taymiyyah sai yace misalin Imam Ahmad yana cikin masu cika ka'idan nasi wajen kiyasi. rahimahullah aw qarab isti'abaha ko kuma shi yayi shi yayi kusa shi ke cikin waɗanda ke yin kusa ga cika ka'idan nasi bali haza tajri inda kafirin min al-ulama yace dan haka ke samu wurin da yawa daga cikin malamai sai ka same su da qiyasatin sun yi qiyasi qiyasi wato qiyasoshi jam'i ne na qiyasi sahihatan wanda qiyasin sahihi ne adahumullahu illa qiyasin sahihi Allah ya shirye da su zuwa ga sun yi kiyasi ingantacce ya ce walakin sai dai lauta law a fi dirasati sunnati da sun yalwata da sun faɗaɗa cikin bibiyar sunna cikin binciken hadisai lawajada da irin wannan malamin da ya samu annahu naka nasar da ya samu ashe akwai wani nassi muna shari'i daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe akwai wani nassi da ya huta da wannan kiyasi da bai wahala ma ga wannan kiyasin amma kiyasin yi shi ya yi. amma nan bai san wani nasi ba da yawa hukunce hukunce abu wani ba mazhabin shi kusa kiyaso shi ne dinki kun gane ko saboda yana da karancin hadisai ba kaman su maliku ba ba kaman sauran imamu shafi malaman hadisi sai imamu ahmad bin hanbal malaman hadisi yace li ar rasul bayyana usula dan manzo Allah ya bayyana asali asali wal furu'a ya bayyana furu'a kenan reshe reshe reshe na shara. bi haythu lam yatruk shay'an da yadda bai bar wani abu ba sai da bayani kan shi yayi bayani menene akan shi ma faɗa na fil kitabi min shay'in sai hujja da Adake ke cewa Allah ya ce ban bar wani abu cikin littafin nan komi mun bayyana shi kenan akan ma'ana a ce kitabun nan Qur'ani ake ne amma ma'ana wanda suka dauka cewa lahul mahfuz ake ni kenan ba za ta shiga nan kenan sai zan aya ba za ta shiga nan suratul an'am aya ta 38 sannan Allah ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ku sani daga yau na cika muku addinin ku hajjin ban kwanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan aya ta sabka wato aya juma'a ta sabka hajjin ban kwana a arfa cewa yau na cika muku addini daga ran nan kwana 85 manzo Allah ya duniya Allah ya karbe shi daga yau na kammale muku addinin ku wa tamamtu alaikum ni'imati na cika muku ni'imata shi ita ce addinin warjitu lakum al-islam dina kuma na yarda yau na yarda muku cewa musulunci shine addini suratul maida aya ta uku wannan nema ana nihin addini wazkuru ni'matallahi alaikum wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'daa fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana malam yace fadinuna kamil la naqasa fihi addinin mukammalalle ne kaga alqur'ani ya ambata an cika shi to kenan inda mutum zai bincike zai samu nasi la naqasa fihi babu tawaya cikin addinin mu fa ba'dun nasi, wasu daga cikin mutane ya ji za ka samu malami yana kokari wa yaqisu yi kiyasi wa kiyasi qiyasuhu sahihan Kiyasin shi zan ingantacce mun gane ko kenan mulhaqan bi nassin wanda ya haɗa shi da wani nassi ne jami'in bayna illatin yani mu'tabira wanda ya mai haɗawa ne tare da ingenin kiyasin an haɗa illa asalin da illar reshen ta yi daidai yani mu'tabara za a karɓe ta lakin fil mas'ala nasu sai dai sai zan cikin mas'ala akwai nasi ma balagahu amma bai bai kai gare ba bai san nasu mun gane ko to shi yasa idan ka karanta hadisai ka san su to shi ke sa mazhabin kowane malami da cikin mazhabobin nan guda hudu ko kuma haddata ma zahiriya da sauran mazhabobi kowane in ka karanta magana sai ka yi sanin wani wani nasi ne ya yi dogaro da shi ko ya yi kiyasi kan shi mun gane ko shi yasa su ma suka ce ku bi abin da muka faɗa ku auna shi da abin da Allah ya ce cikin littafin shi da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yayi daidai to ku rike shi ku yi aiki da shi duk wanda bai daidai ba to ku aje shi mu ma mun bar shi haka Imam Malik ya faɗa haka Shafi haka Abu Hanifa haka Ahmad bin Hanbal su ma wurin nan guda biyu alkur'ani da karantarwa annabi shine makamin istinbadin su kenan walau balagahun nasu da wannan nasu ya kai gare da ya san shi la tajja bihi da shi zai hujja da shi wa tarkal qiyas ya kyale wannan qiyasin ba sai ya wahala qiyasi yati ba'dahu mimman kenan yati ba'dahu mimman darasa sunnat sunnata min al-jawami'i wal masanidi wal ma'ajimi wa ila akhiri wani malami sai ya zo bayan shi ko ma daga cikin almajirai ne daga cikin wanda zai bibiye sunna ya karanta hadisai ya bilata tawai jami'i kaza jami'i kaza wannan jami'i ne na jami'i kamar jami'i sagiri kun ga jami'i jami'in sahihi ta bukhari ko jami'in sahihi ta tirmidhi ko jami'in kun gane jami'in najwa wal masanidi musnad musnad wal ma'ajimi mu'jam mu'jam kamar mu'jam ta tabrani da sauransu mu'jam da kabir da mu'jam kaza wa ila akiri da zuwa karshen dai suna ta littattafai ya littattafai yayi nazari ya binciken sunna fa yajidu ibn taymiya masalan misali ibn taymiya zan wadda yayi bincike sai samu anna hadha al-ijma'a kana fihi nasu wanga ijma'in akwai nasi cikin shi ajma'u ijma'an sahiha sun yi ijma'i ingantacce muwafiqan lin nususi ash-shar'iyya wanda ya daidai da nasoshi na shari'a walau wajadu hadha an-nasa la tajubi da sun samu wannan nasi kai kai da sun yi hujja da shi lakin fa ma wajadu sai dai ba samu nasin ba faja a man ya tattabba'u ta ibn taymiya sai wani ya zo wani zai bibiya hadisai zai bibiya hukunce hukunce na qur'ani da hadisi wa gairi da wani shi bil istiqra ta hanyar bibiyar wato littattafai waje da anna hunaka ijma'atu akwai wasu ijma'o'i jam'i ne na ijma'i qamat wa fiha nususun sabitatan an annabi ai daga an tabbatar da su amma kuma a cikin mas'ala akwai nasoshi daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatattu da sun san da su da sun huta da wannan wa hunaka qiyasatun qasa ha ulama'u sai samu wasu qiyasi qiyasi da malamai suka yi qiyasoshi jam'i qiyas qiyasatun jam'i qiyas da malamai suka yi wa hiya qiyasatun sahiha qiyasin duka da suka yi ingantattu ne walakin hunaka nususun min annabiyil karim alayhi salatu wassalam sai dai akwai nasoshin da su ba san nasoshin bane kamar yadda Abu Hanifa wurin shi ba magana nisabi duk in ka samu kayan gona ka kasa goma ka bada kashi gida kawai shi wurin shi kun gane ko kenan lam tasil ila ilmihim wannan nasoshi ba su sadu da ilminsu ba ilminsu bai kai can ba wala kulli halin wannan shi yasa imamu shafi'i yake ce masu imamu ahmad almajiran shi yake cewa ko ina da rai ko ba ni da rai idan magana ta ta saba maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku koma ga maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma yanzu ita ce magana ta ni ma wannan lokacin ita ce magana ta kun gane ko kenan yana nuna za su ci gaba da bincike sai sun karanci abin da bai karanta ba sai sun kai inda bai kai ba to kun gane ɗaliban ka ma na iya inda baka kai ba to saboda haka kenan wani sai biyu baya ya gano nassin da kun yi kiyasi a kan shi saboda ku ba ku ga nassin ba kun yi kiyasi akan wani nassi can daban ashe mas'alar tana da nassin kanta kaga shi kenan sai ta da wannan kiyasi sai ce bala kiyasa ma annas tunda ga nassi shi kenan shi da mahujjar shi wannan ba wai kaskantar da ku bane ba cin mutuncin ku bane a'a ku kun yi bakin abin da Allah ba ku iko kuma ba lahi gare ku ba tunda ba da gangan kuka yi ba wala kulli halin malam yace akan kowane hali dai al ahmad kana shadidan fi da qiyas ya kasance mai tsanani wajen tunkuɗe kiyasin da aka yi da ya saba manasi wa kana yunkiru kasiran min al-umur allati yudda'a fiha al-ijma ya kasance yana inkari sau da yawa ga al'amuran da za a da'awa cewa an yi ijma'i cikin game su da su wa Yankiru ala man yaqulu al-mas'alatu ajma ajma alaiha al-qawm yana inkari ga wanda zai cewa wannan mas'ala jama'a sun yi ijma'i kanta Ya kuli yana cewa ma yadrika anna hunaka ikhtilaf ai kai baka sani ba za ta yi akwai wani sabani ko haka kullun cikin karatu sai mu ambaci wata mas'ala sai wani ya ce an yi ijma'i kanta sai wani ya ce a ba ijma'i kanta ai suwa na suwa ne sun zo da sabanin wannan shi kuma ijma'i da inda aka samu wa'anda a kirga sabanin su cikin sabani da inda suka samu to shi ba a ce ijma'i ce kun gane ko fal yaqul kawai mutum ya ce la a'lamu khilafan fil qadiyyati al fulaniyya mama wanda yace kawai kai dai kace ban taba sanin sabani ba cikin mas'ala kaza kun gane ko mas'ala kaza ban taba sanin sabani cikin ta kawai in kace haka ka huta in akwai sabani ciki kai da ma kai baka taba sani yanzu wanda ya sani kaga shikenan amma in kace an yi ijma'i kanta to ka nuna kenan kwata kwata babu wani sabani kanta to haka samu sabani kanta sai kaga wala yaqul imam Ahmad ya ce kar mutum ya ce ajma'atul umma ala hadhihi ajma'atul ummatu ala hadhihi alqadiyya kar ya ce al'umman musulmi ta hadu ta hada kai akan wannan qadiyya kai ce haka al'ahwat an yakuna abin da ke ihtiyat abin ke kiyayewa mutum ya ce la a'lamu khilafa ban san sa akwai sabani ba kawai ka huta li'annahu qad yakunu hunaka khilafun dan a iya samun sabanin lam yablughu shi zancen sabanin bai je ne ba wala mai tare alaihi bai same ya tsinkawo shi bai karanto shi cikin wani littafi bai kai gare ba amma wasu sai su karanta su san shi kaga da sun wayo sai cewa ne ya ce babu sabani amma fa akwai sabani laisa la itlaqi qawli abin bai zan bisa itlaqin magana shi ba qala wala tudrabu lahal amsalu sunna ba a buga mata misali ba ka tsaya kana yaye yayin sai ka misalta ka da wani abu ta yi daidai da shi sannan ka yi aiki idan ja a sallim sai da aka ce nasi ya zo daga annabi mi kauya wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima mutane ba su imani lami ce ce nafiya ce ai ko ai nafiya ce ko to ba su imani an kore korewa ta yi tsanani ta ga hani kun gane an kore abin kenan ba a yi wa ba a yi ba yi ba su imani har sai ni tare da gaya har sai sun tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai hukunci cikin duk abin da ya taso tsakaninsu duk abin da ya taso na rigima su sun la yajri fi anfusihim sannan kada su samu ba za su samu cikin su ba harajan kaga wannan sun la yajidu to ka e daukar ta nahiya komi la yajidu <laughs> sun la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita mutu sallimu ne to fiya ce ko ko ko nahiya ha kowa ya kyale ya kidi to bari bar ku haku saurara Allah an jima wani yi magana mimma kadaita daga duk abin da ka hukunta mimma shi ma alfazul umumi daga duk abin da ka yi hukunci kenan dukkanin hukuncin manzon Allah adalci in baka yi wuya gare shi ba baka da imani kun gane ko kuma yi wuyan sosai babu wani harjin babu wani abu cikin zuciyar na kunci na ganin ba daidai ba wala ce za ta kalaka insanun nafsa Asabita, sabita as-sahiha aw al-hasana idan wani ya karanto ma nasi daga cikin mutane wani mutum ya karanto ma nasi tabbatacce ingantaccen hadisi ko hadisi hasan la taqul wallahi wallahi kaza da kaza da kaza yani wata tadribul amsal ka zo kana buga wasu misalai hadha qalahu abu huraira wannan irin magana abu huraira ya faɗe ta kama fi muqaddimati ibn majah mai da cikin muqaddimati ibn majah yani qala alaman akala ma ma massathu naru alwudu yace wanda duk ya ci abin da wuta ta taba za ya sake alwala kun gane ko to sai wani ya ce to har ruwan zahi in na sha kun gane ko sai abu huraira mai wannan magana da cikin muqaddima ta Ibn Majah ta sanin Ibn Majah idan babu ta'zimi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taghliz ala man arada babu na girmama manzon Allah da kabra rama duk wanda ya gitta mu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne lamba 22 a gajarce kitabu tahara ma yazo sanani ha babu wudu ma gayyaratin nas nan ma wurin zancen abin nan alwala zancen a sake nawa shi kuma hadisi ne lamba 485 sanan da Tirmidhi ma hadisin yazo kitabu tahara babu ma ja jaa fil wudu'i min ma gairatin nas hadisi ne lamba 79 Nasiruddin Albani yace hadisi ne hasan mun gane ko to wannan hadisi rawa hadal hadisa fil amri ya rawaito wannan hadisi fil amri bil wudu wajen yin umarni da yin alwala min ma masatahu nar game da abinda wuta ta shafa fa qala lahu ahadus sahaba sai wani daga cikin sahabbai yace mishi ara'aital hamima yani alma as-safi kana ganin shi ma ruwan zahi in muka sha sai mun kurkure sai mun alwala a tawadda'u minhu shin sai nayi alwala gare shi hamza ta farko ta ta istifhamu hamza ta biyu ta asalin abin ayyana fi'ilin qala yace ya ban akhi ya kai dan dan uwana idza balagata hadisu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala tadrib lahu al-amsal idan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka kar ka buga mai misali yani sallim mi kauya yani qa'idatan barakallahu fikum ƙa'ida ce bala ya mu ma'adda yace Allah ya sa mu albarka ga ƙa'ida mu rike idan zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mu kawai mu miƙa wuya Allah yace wala tudraku bil uquli wal ahwa'i magana Imam Ahmad da yace ita sunna ba da dogon hankali ake gano ta ba da son zuciya ake gano ta bayani la tudraku bil uquli wal ahwa tudraku bin naqali ana nihin ana gane sunna ne ta hanyar cirato ta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tabbacin cirato ta daga bakin manzan Allah ko aikin manzan Allah ko ta ƙari din shi tiridu a sunna ana nihin sunna tiridu huda ta'allam idris ka nemi sani ka karanci eh, darasi wa idza ja'at as-sunnatu tafaqqa fiha Sada duk sunna ta zo ma yi kokarin zurfafa fikihu cikin ta istaqadim aqalaka ka hidimtar da hankalinka fi fikiha cikin fikihunta cikin fahimta ya hukunci